لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله أيها من النادم مكرة وزر الركا cikin karatun mawafawar imami malik za mu tashi a cikin kitabul aqdiya babi na 29 babul qada'i fi man asaba shay'an min al-baha'i watan menene hukunci idan mutum ya tunda yanzu mun karanta babin yaran sayyidina hatib da abin da suka aikata ibnu abi balta'a da abin da suka aikata da hukuncin da sayyidina umar ya ɗauka a kansu to yanzu idan ya zama ba kashe dabban aka yi ba wani sashin ta ne aka aka naƙasa menene hukunci a irin wannan yanayin قال يحيى سميت مالكا يقول الأمر عندنا في من أصاب شيئا من البهائم إن على الذي أصابها قدر ما نقص من ثمنها واتو الإمام مالك يتشي لمري أو جمشيني دم تمن دا يجيكات وتدبا يما تروني ko nakastar da ita na wani nau'i na nakastawa nakasawa kaman ta hanyar daura mata abu mai nauyi ta sami rauni ko ta kowane irin wa dai to za a kimanta abin da wannan naƙasan ya jawo cikin farashinta idan da ba ba ba ta da wannan na naƙasan to da abin da naƙasan ya ya ci cikin farashinta to shine abin da zai biya sai dai idan ya zama na naƙasan wanda zai hana ta amfanin da aka saba yi da ita ne misali kamar mun bada misali da doki na polo misali sai aka yi mashi na ƙasa aka karya kafafunsa kaga ya tashi a dokin polo ya zama wani abu daban to in ya zama irin wannan na ƙasan ne to to za a yi mata kima abin kima ne gaba ɗayansa sai ya tafi da kayan sai ya tafi da abin a shi sai ya ɗauki wannan abin sai ma abin kima sai ya biya kimansa wallahu alam qala yahya وسمعت مالكا يقول في الجمل يسول على الرجل فيخافه على نفسه فيقتله أو يعقره فإنه إن كانت له بينة على أنه أراده وصال عليه فلا غرم عليه وإن لم تكن له بينة إلا مقالته فهو ضامن للجمل watan Yahaya ya ce na ji Imam Malik yana cewa idan raƙumi ya kai wa mutum hari ta'addanci sai ya ji tsoron raƙumin ya halaka shi ko ya cutar da shi sai ya kashe raƙumin ko ya soke shi. Idan yana da shaida wani wanda zai masa shaida cewa e eh, haka aka yi, raƙumin lallai ya masa ta'addanci. Ko raƙumi ko kowace dabba ma dai, wata dabba dai wanda za ta iya kai hari ta cutar da mutum. To ba abin da zai biya, ba biya a kansa. Amma idan ya zama babu shaida sai kawai maganansa to dole ya biya wannan raƙumin saboda in babu shaida mutane za su kama dabbobin mutane suna yankawa suna cewa ai ai sun nemi cutar da su ne ko to shi yasa aka ce in yana da bayyana to zai kawo idan babu bayyana a to zai yi bamana zai bammana wannan dabban da ya da ya kashe a ko ya yanko ya cutar ko wani abu haka wato mas'alatu sa'il cewa aljamalu ya sulu din ya dawo min da ya tuna min mas'alar da bare ne ko ko bara wancan ne aka ta kai kawo a kanta saboda na ce bai halatta ba ko yes bai halatta ba ka bai wa ɗan ta'adda kuɗi a bai wa ɗan ta'adda kuɗi don fansan kai kaga da a lokacin lokacin sauran al'umma sun goyi na? kila da yanzu labarin wannan kuma ya zama wani abu daban ake ko ba haka ba da yanzu wata magana daban ake yi kuma ba wannan ba kuma duk da dukkan tafasil an yi na ɗaya dai hadisi ne kai tsaye da kuma a ce misali ni nazo na ce malaman fiqhu ga abin da suka ce sai a ce ga hadisi ka ya saba wa hadisi ya fara hadisi hadisi ne kai tsaye manzo Allah ya ce kar a yi ba duk wata hujja da zaka bayar bayan wannan hadisin ne ko wani malami ya yi, ko sahabi ya yi. sahabi amalu sahabi ba hujja ba ce a shari'a aikin sahabi ba ba malamin da ya ce aikin sahabi hujja ne kaulu sahabi shine ake akwai wasu akwai tafsili a cikin sa zai iya zama hujja amma aikin sa laysa hujjatan amma maganansa to shine ake sabani kai. ina fata an fahimta malamai suke tafsili a a magana ne hadisi ne kai tsaye hadisin sahihu muslim ko hadisin abu huraira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum yazo yace ya rasulullahi ara'aita in arada ar-rajulu akhdha mali qala la tu'tihi malaka qala wa in qatalani qala qatilhu ko qala in qatalani qala anta fil janna ko in qataltu wa in qataltu qala huwa fil nar hadisi ne kai tsaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kar a bayar sai wani ya zo ya mamaita ko dan ladabi da wannan hadisin ko da yes na san ga maganganun da malamai suka yi ga tafasil din da suka yi ga abubuwan da suka faɗi akan ma'anan wannan hadisin kusan gaba ɗayansu sun tafi akan cewa wannan wato wato babin azima ne hadisin yake magana to amma dai akalla ko dan ladabi tare da hadisin sannan kuma fa karkamanta a babin saddu zari'a muke magana lokacin da muka yi magana ita kuma mas'alar saddu zari'a yanda take da ka ji saddu zari'a mu riƙe wannan dan Allah to asalin abin fa ba haram bane da ka ji an ce saddu zari'a to abin ba haram bane amma zai iya kaiwa zuwa ga wani cuta ne sai a rufe kofansa menene cutan shine halin da ake ciki yanzu ‘yan ta'adda su mallaki makamai su yi ƙarfi su rika zuwa garuruwa suna koran mutane saboda sun karɓi kuɗi a hannun mutane sun yi kuɗi suna da hanyar da za su je su sai makamai da wannan kuɗin da suka karɓa shi kenan maimakon su rika farautan ɗaiɗaiku a jeji sai su rika shigowa garuruwa suna ƙona baru ko kama ina fata mun fahimta to akwai kuma wata mas'ala ta muzahamatul masalih idan aka ce ga maslaha fardiyya ta mutum ɗaya ga maslaha jama'iyya ta al'umma gaba ɗaya to dama malamai za su kaddamar da mene maslaha ta jama'a maslahan da take ta al'umma ce gaba ɗaya akan maslahan da take ta mutum ɗaya ce ba haka kawai ba ba haka kawai ba malamai suna cewa ba za ka zama faƙihi ba har sai ka bambance khairul khairain da sharru sharrain wato idan ga alkhairi guda biyu to wani alkhairi ne ya fi a aikata shi ɗayan ɗayan zai iya komawa sharri zai iya komawa khilaful aula ya danganta da mawkifin duk da alkhairi ne fa asalinsa amma kasancewan ya yi muzahama da abin da ya fi shi zama alkhairi to zai iya zama sharri zai iya zama kuma khilaful aula kamar yanda a hafu ne idan ka gane sharro sharrai ne to mafi sauƙin shi ma zai iya zama barura sai aikata shi ya zama min babu barura ina fatan muna fahimta to idan ka duba sai ka to menene mafi alkhairi da rasa mutum ɗaya da rasa da ba 'yan ta'adda license su ci gaba da ta'addanci a al'umma kuma ya zama shi kenan ya zama ba ya da ƙarshe ya zama business kamar yadda ina jin yau ko jiya na karanta Ah, gwamna ɗaya daga cikin gwamnonin arewa yana cewa yanzu banditry ya zama business na har ma'aikatan gwamnati da jami'an tsaro har da su da hannunsu a ciki wasu daga cikin ma'aikatan gwamnati da jami'an tsaro saboda lucrative kasuwanci ne abu ne wanda ke saurin kawo kuɗi manya-manyan kuɗaɗe saboda haka yanzu sun zama a waɗanda ake haɗa baki da su har da wasu daga cikin jami'an tsaro da wasu daga cikin manyan ma'aikatan gwamnati da wajibinsu ne su tare jiya jiya nake karantawa gwamnan Katsina ina zato yana faɗin wannan magana to duka me wannan yake nufi da za mu iya gane ya za mu saddin wannan fitinan tun farko wani babba a ƙasar nan yana faɗa min Yace ina zaton na manta ƙasa amma ina zaton Argentina ba Argentina ba wata ƙasa ce dai a South America Yace an yi lokacin da a wannan ƙasan ba wasu shekaru da yawa ba ne shekaru kaɗan ne da suka wuce ya ce in za ka yi tafiya kamar abuja zuwa kaduna to in kana da magunguna da dole sai ka sha kana sha sau ɗaya a rana kuma yau za ka je abuja kaduna ka dawo daga abuja to a aƙalla ka ɗauki na sati biyu ko sati uku saboda ka san itimal mafi ƙarfi yuyuwa mafi ƙarfi za a sace ka a hanya zaton ka kai lafiya shine istisna amma zato mafi ƙarfi to za a sace ka a hanya za ka yi sati ɗaya ko sati biyu ana negotiating da ɓarayinka kafin a yi releasing ɗinka saboda haka za ka tanaji magani ko abubuwan da ka san kana bukata na lalura na tsawon sati biyu ko uku in za ka yi tafiyan awa biyu ko uku ya ce amma abu ɗaya kaɗai suka yi wai ba ma musulmi ba ƙasar da ba ta musulmi ba su fi mu wayo ina Colombia ƙwarai da gaske Colombia ne babu kokonto Colombia ce yace abu ɗaya kawai suka yi shikenan sai suka kirkiri wani campaign bayan dai wasu abubuwa wanda suka shafi jami'an tsaro amma game da amawan talakawa menene campaign ɗin da suka kirkira ba biya ba kawai na ƙi ba zan biya ba kamfen ɗin na ƙi ba zan biya ba shikenan kowa aka riga aka kama to shikenan ya sadakar da rayuwansa da suka kama ɗaya suka kama biyu suka kama goma suka ga kowa ya ce na ƙi ba zan biya ba shi nan sai abin ya zama tarihi ya wuce yanzu babu shi wata kwata a ƙasa saboda kowa ya yarda a rasa ɗaya biyu uku goma don a kare al'umman ƙasa gaba ɗaya to amma idan ma'aunai suka zama ƙanana ido ya zama baya kallon gaba da ciki baya kallon kusa da kusa ba ya kallon nesa ko da mita biyar to sai a rika samun irin waɗannan manyan kurakuran da za su iya kai al'umma zuwa ga faɗawa cikin waɗancan manyan fitinu. Allah ya taimake mu saboda haka mas'alatu sa'il dai mas'ala ce bayyananniya ga tana a shari'a ai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya san hifzul nafsi astaghfirullah shi ya shar'anta hifzul nafsi muqaddamun ala hifzil mali ko ba haka ba shi ya zo da shari'a amma kuma shi ya ce in mutum zai kwace ma kuɗi karka bashi in ya kashe ka ka haƙura ka shiga aljanna kuma shi ya faɗa duk da baka ce a'a to ai hifzun nafs ne kuma kuɗi na ne kuma kaza saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kila ya shar'anta wannan a babin irin wannan zahira kada kwacen ya zama al'ada shikenan al'umma ta zama fauda mun san fauda ba ta zama tana rayuwa ba tsari rayuwar dabbobi to duka dai waɗannan abubuwa ne da suke buƙatan a rika kai hankali nesa wajen riskansu da wajen fahimtansu ƙila zai zama dalilin da da za a magance ba wai na ce ba na ce kaulan wahidan ba ne. wannan matsala ce ta saɓani malamai sun yi maganganu a cikinta amma a babin maslaha irin mu to ga abin da ya fi dacewa da mu inda za mu zama shuj'an ɗin da ya waje ba shi yasa mu da yawa daga cikin irinmu Allah ya kare mu Allah ya kiyaye mana mutuncin mu da imanin mu amma ba ma cikin wanda kuɗin mu zai shiga hannun bandit ba ma ciki wallahi ba ma ciki kawai in har Allah ya kaddara to mun gode wa Allah ya rubuta mana shahada kenan shikenan Allah ya rubuta mana shahada kenan Allah ya rubuta karshen mu ta wannan hanya mun gode Allah ya karbi ayyukan mu ya azurta mu da aljanna ba mu da wani kwaɗayi na rayuwar duniya wanda ya wuce iyaka sai mun rayu abin da muke nema yardan Allah komawa zuwa ga Allah muna yana mai yarda da mu aljannarsa wa man lam yamut bi sayfi mata bi ghairihi tafarra'at al asbab wal maut wahid in baka rasu yau ba zaka rasu gobe ba wani abin hirs na hauka akan rayuwa amma ana son rayuwa ne har kyauta Allah ya kyauta to shine dai wannan mas'alatu sa'il da mas'alatu daf'i sa'il kamar yadda muka faɗi mas'ala ce sananniya a cikin fiqhu da yadda malamai suke mu'alajanta alamun malikiya ne ma suka haffafa amma wasu malamai ma sun ce ko ko ko tsinke ne karka bashi ko ko abu hayyin ne karka bashi saboda daga nan ne zai nemi kuma mai kima amma dai mafi yawan malamai sun tafi akan abu in mal sharif ne ake magana in abu wasa-wasa ana, ana, ana kama mutane ana neman dubu goma dubu ɗari dubu ɗari biyar miliyan ɗaya kawai sai ka je abu arkam sun zarce kawai an sami negotiators a cikin gari har mutane suke ba da address din su wai su negotiators ne na bandits la ilaha illallah muhammadu rasulullah rashin dokar ta kai munta ya yi negotiating ka bashi commission bandit ya bashi commission ya zama sana'a like ya dole sai al'umma ta zama tana da wani daraja na shaja'a kuma dole sai mun rage son duniya shi yasa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam san rayuwa shi yasa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira wannan abin wahan hubbud duniya wa karahiyatul maut da ɗan adam ya jarabtu da wannan to shi gaba ɗaya wahan ya tattara a kansa ƙasƙanci da wulaƙanci ya tattara a kan shi tsoron mutuwa da san duniya shine cutar mu ko hubbu duniya wa karahiyatul maut Allah ya gyara mana babul qada'i fi ma yu'tal ummat a wannan babin yana magana akan abin da ake ba masu aiki kamar ma'aikaci mai wanki mai rini mai saƙa sana'a ya ka ba shi aiki ya yi maka wani aiki a ah, to yaya hukunci a cikin wannan watan hukunci tsakaninka da wanda ka sa yi maka wani aiki a cikin kayanka to gashi ne zai mana bayani qala yahya samitu malikan yaqul fi man dafa ila al-ghassali thawban yasbughu fa sabaghu fa qala sahibu thawbi lam amurka bi hadha as-sidq sibi qala al-ghassal bal anta amartani bi dhalika fa inna al-ghassala musaddaqun fi dhalika wal khayyatu mislu dhalika was sa'iqu mislu dhalika ويحلفون على ذلك إلا أن يأتوا بأمر لا يستعملون في مثله فلا يجوز قولهم في ذلك وليحلف صاحب الثوب فإن ردها وأبى أن يحلف حلف الصباغ قال وسمعت مالكا يقول في الصباغ يدفع إليه الثوب فيخطئ فيدفعه إلى رجل آخر حتى يلبسه الذي أعطاه إياه إنه لا غرم على الذي لبسه ويغرم الغسال لصاحب الثوب وذلك إذا لبث الثوب الذي دفع إليه على غير معرفة بأنه ليس له fa illa bisahu wa huwa ya'rifu annahu ba hu fa huwa wato Yahaya ya ce Imam Malik ya ce mutumin da ya baiwa mai wanke kaya ya wanke ko ya rina masa sai ya rina wani rini daban ya mashi wani kala daban ya ba shi mashi wani kala sai ya mashi wani kala daban sai mai rinin ya ce ya ce mashi kai ba ni fa ba kalan da na ce maka kai min baki ba wannan design din na ce ba wannan kalan na ce kai ba ba wannan tsarin na sa ka na nema daga wajen ka shi kuma ya ce a irin wannan kai umurni in Imam Malik ya ce za a gaskata mai sana'a a nan wajen shine abin gaskatawa satin da ya wuce na akasa wannan ka'idar ko albayyinatu alal mudda'i wal yaminu ala man ankara a ah, a ka'idar ba na ce wai mai rantsuwa ina nufin almudda'i ne almudda'i huwa alladhi tukhalifuhu qara'inul ahwal duk mutumin da ya zo da abin da yake mukhalifan lil abin da aka saba da shi to shine mudda'i da ai dalilin ma da yasa kira abin awa kenan ko yayi iddi'a'in wani abu wanda ya saba da abin da aka saba da shi saboda haka anan kaga wanda ya kawo wanki shine mudda'i so da yayi iddi'a'in sabanin abin da aka saba abin da aka saba an ba masu rini kaya su yi kalar rini tunda su ne masu sana'a za su yi irin abin da aka yi musu umarni in an ba tela kaya ya dinka aka gaya mashi irin dinkin da aka yi masa umarni zai yi irin dinkin da aka yi masa umarni ko in ka ce kai ba wannan kai masa umarni to kai yanzu kai ne muddai ya baka riga ka ba shi riga ya dinka baka ka cewa shi aikin rumi yake yi sai ya zo sai ka ce a allon baran kai aikin aska biyu ka ce a yi marigan a to ai ka san ba sana'an shi ba bane aska biyu ka san ga kalan wanda yake yi ko ko kuma ka bashi ma ya ɗinka maka babban riga da jamfa jamfa ake cako da yar ciki da wando sai ka zo ka ce a ni ina sana ce ka ɗinka min dogaye riguna ne da wanduna guda biyu ya ce a'a shi ga abin da ka ce yi maka to ka ga a nan kai kai ne mudda'i shi shine ka'idansa take nan saboda shi sana'ansa ne a ka'ida in ya ɗauki measurement zai yi irin abin da a kawo mishi kuma kowa ya san irin abin da yake yi shi yasa ake zuwa wajensa don wannan abin in particular yace wal khayyatu mislu dalika wasa'id mai saƙa ma haka mislu dalika wa yahlifuna ala zalika illa an yatu bi amrin la yusta'maluna ala fi mislihi fala yajuzu qawluhum fi zalika yace za su yi rantsuwa saboda albayyinatu ala almudda'i shine mudda'i wal yaminu ala man ankara za su yi rantsuwa sai dai idan sun zo da wani abu shagon shi misali yana ɗinkin akwai lokacin da ake aikin keke dinan zaka ji an ce akwai wani aikin ƙasa da aikin sama ko masu aiki keke ko to yana aikin ƙasa ne misali sai ka kawo mashi aiki sai ya je saboda ba da lokaci aiki ya masu yawa sai ya ba wani ya maka aikin sama alhali shagon shi aikin ƙasa yake yi to kaga ja'a bi amrin la yusta'malu ala mislihi ya zo maka da wani abu wanda ba irin shi shi aka san shi da shi ai sa ake kawo masa aiki ba to a irin wannan yanayin to shine shine ba da gaskiya fala yajuzu qawluhum fi dhalika idan har suka yi haka to ya zama su ne mudda'i saboda su ne man khalafahum aw khalafatun qara'inul ahwal ko sun zama anan sun koma su ne masu da'awa su masu sana'a shi kuma wanda ya kawo yanzu shine zai rantsuwa wal yahlif sahibu thawbi fa in raddaha wa aba an yahlifa idan mai tufafin aka ce ya rantsuwa sai ya ki rantsuwa to shi marinin ko mai ɗinkin ko mai dai sana'an dai shi zai yi rantsuwa Shi kenan sai shi zimman shi tabarranta qala wa samitu malikan yaqul yace naji kuma imam malik yana cewa fi sabbagh yudfa ilayhi thaw fa yukhti'u bihi fa yadfa'u ila rajulin akhar hatta yalbasahu alladhi a'tahu iyahu idan kaman merini haka aka bashi tufafi a sai yayi kuskure sai ya ɗauki kayan wannan mutumin sai ya ba wani da kuskure kamar yanzu masu wanki dai ka ba shi wankin kaya sai ya ɗauki kayanka sai ya ba wani mutum to wancan mutumin da aka ba kaya ya sa idan ya zaci nashi ne so da yawa za a kawo zai sa a cikin shelf ko a cikin ya ke a cikin durowa lokacin sawa zai kawai ɗauka ya sa saboda dama ai sai da suka yi kama sai ya sa kila a jikin shi sai ya ji wannan ba kaya kayana bane ko makamancin wannan to idan ya zaci nashi sai ya sa ya ci gaba da amfani da kayan to ba zai biya ba ba zamana za a ce gwargwadon abin da ya bata na kayan yanzu zai zo ya biya ba tunda ai shi kaga ba da sanin shi bane kuma shi ma yana da kaya amma idan ya gane ba kayansa bane amma saboda sun fi mashi kyau ko ya ga sun fi tsada ko sun fi kyau ko yana sauri amma ya gane ba na shi bane sai ya dauka ya sa duk da haka to a nan shi zai biya shi zai zamanan kayan ah. kuma sannan wa gramul ghassalu li sahibi thawbi idan ya bada kaya na wani ga wani to ai kaga sakaci ne a ka'ida a ka'ida a mu'amala ta kuɗi irin wannan da hidima da sauransu idan babu ganganci idan babu ganganci to ba zai mana ba ko amma aka sami nau'i na ganganci Kamar wannan kaga ai ya kamata yana da wani ma'auni da zai bambanta ga yanda kayan wane suke ga yanda kayan wane suke to bi amfani da wannan ma'aunin ba ya je ɗauki kayan wani kila wasu rubutawa suke yi wasu suna dai da hanyoyin su zasu bambance kayan kowanne kila wani tarawa zai yi a kowace jaka da kayan kowanne mutum to bai wannan ba ya je ɗauki na wani ya ba wani to shi zai don mana wannan kayan da suka bace Ah, yace wa zalika idza labisa sauban ladhi dufiya ilaihi ala ghairi ma'rifatin bi annahu laysa lahu wata ana magana da shi wanda aka kai wa kayan idan ya sanya kayan ba tare da ya san cewan wannan kayan ba kayansa bane yana zaton kayansa ne sai ya dauka ya sa fa in labisahu wa ya'rifu annahu laysa thawbahu fa huwa dhaminun amma idan ya sanya kuma alhali yana sana cewan wannan ba kayansa bane to sai zamana zai biya babul ƙaba'i fil hamalati wal hiwali wato hamala shine domana a hiwal kuma ihala mun yi mun karatun shi a baya wa idza utbi'a ahadukum ala maliyin ko falyattabi' a tare ka ce hamala al'ada ce mai kyau ta laraba wanda tun kafin musulunci suna yi shine bamana shine kafala shine hamala shine za'ama qalu nafqidu suwa al-maliki wa liman ja'a bihi himlu ba'irin a shine za'ama to amma a a malamai suna rarraba su kowanne da kalan shi kowanne da abin da ake kira watan asalinsa duka abu ɗaya ne amma ya danganta da abin idan kaman kuɗi ne kaɗan ake bin wani bashi sai ka ce to kenan ni na tsaya masa a bashi kuɗin ko na tsaya masa in ya samu zai biya ma'ana in ya kasa biya a dawo kaina kenan to sunan wannan bamana. sunan wannan bamana idan kaman wato a wani abu ne mutum zai yi ko wani aiki ko wani a wata mu'amala tsakanin wani da wani sai ka tsaya ma mutumin akan wannan mu'amalan ko aikin ko makamancin wannan da sunan shi kafala sunan shi kafala idan kaman diya ne galiban galiban duk da anan imam malik ya amfani shi ba a diyan ba amma dai galiban idan diyya ne yanda suke amfani da shi kamar misali wani ya an sami yaƙi tsakanin kabilu guda biyu ko tsakanin mutane an zubar da jini to an zo za a yi sulhu za a biya diyya, wani ya ce to ni duka diyyan na ɗauke zan biya saboda yana da hali to duk abin da ya faru na rashi da sauransu shi ya ɗauke a kansa zai biya don a samu a sami sulhu da sauransu to shi ake ce ma hamala sai ya ɗauke jinin gaba ɗaya shi zai biya duk masu haƙƙi ya zama hamala idan dukiya ne mai yawa mai yawa ƙwarai to shine za'ama a in dukiyan ba da yawa ƙwarai a ce zamana idan da yawa ƙwarai to shine za'ama shine irin wancan fi suwa al-malik To al'ada ce mai kyau kwarai da magabata suke yi kamar yadda nace tun kafin musulunci ma ana yin shi. Mutane kamar yanzu yadda ake zuwa gidan yari. Ko sai a sami mutane masu ƙananan laifuffuka wanda laifukansu ba su munanta kwarai ba sai a ɗaɗɗauke. Mai wannan za a biya mashi tara ne za mu biya mai kaza za mu biya da sauransu ko kuwa dama ba ma wai taron yake nema ba yana neman kawai kafil ne. kotu ta ce a sami wanda zai tsaya masa ne kawai aka rasa wanda zai tsaya masa din a to sai a sami sai wani sai ya zo ya tsaya mashi sauran waɗannan to kaga duka wannan al'adu ne masu kyau wanda kuma suke karanci cikin al'umma kuma a wato suna cikin abin da ke ke ɗauke titintinu tsakanin al'umma da junansu qala yahya samitu malikan yaqul al'amru indana fi rajuli yuhilu rajula ala rajuli bidainin lahu alaihi annahu in aflasa alladhi uhila alaihi aw mata falam yada' wafa'an falaysa lil muhtali ala alladhi ahalahu shay'un wa annahu la yarji'u ila sahibihi al-awwal malikun wa hadha al-amru fihi wato imamu malik yace a cikin mutum mutum ne yake bin wani bashi a bari mu yi na malaman mantik ba su amfani da sunaye sai su ce A B C to mutum ne Mr A yake bin Mr B bashi shi ko Mr B dama yana da kuɗi shi ma da yake bin Mr C ina fatan mun fahimta sai Mr A ya zo wajen Mr B sai Mr B bashi da kuɗi sai ce to amma tun da ina da bashi kana bi na bashin naira dubu ɗari biyar to ni ma ina da kuɗi na naira dubu ɗari biyar a hannun wani saboda haka bashin nawa da ke kaina ya koma kansa ka koma ka zama shi kake bi wannan bashin ya tashi biya sai ya biya ka kai tsaye shine man utbi'a ala mali'in ko mali'in ina fatan mun fahimta wato an tura shi zuwa ga wani wanda wancan ya biya to matukan wanda aka tura shi da shin ba yana cikin hali ne na iflasi ba in yana cikin halin iflasi ka zai ce a ban yadda ba amma idan ya zama a'a shi ma yana nan yana cikin harkokinsa ko ila lokacin biyan ne bai yi ba ko kuwa yana nan da yana kasuwancin shi yana da halin da zai biya ba wai yana cikin talauci ko ya rasa abin da zai biya ba ne? to a malamai kusan gaba su saboda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan da muka karanta mun karanta shi a baya ma a muwatta to sun tafi akan ya zama mashi wajibi shi wanda aka tura din aka ihalan nashi muhal din kenan ya zama mashi wajibi ya karbi wannan ihalar shi ma kuma wanda ake bi bashi Mr. C din ba zai ce a ni kai kake bi na bashi dole kai zan biya ba a'a idan aka ihalan wani zuwa gare shi shi ma dole ya karbi wannan wanda aka masa ihala shi ma wanda aka ihalan sa dole ya karba a sa sai dai idan ya ga wanda aka tura shi wajen sa dama wani wanda ya shahara da kin biyan bashi ne ko ko a'a yana cikin iflasi ko kila ma an masa hajjin ko makamantan wannan to idan irin waɗannan ne zai iya cewa a'a bai yadda da wannan ihalan ba to idan har aka yi wannan sai Mr. C ya rasu bai biya ba to Mr. A ba zai dawo wajen Mr. B ya ce to wanda ka tura ni wajen shi ba ya rasu bai biya ni ba saboda haka yanzu kai zaka biya magana ta ƙare yanzu gaba ɗaya haƙƙinsa ya koma wajen Mr. C. Saboda haka ƙa'idan da shari'a ta aje za a yi mu'amala da wanda ake bi bashi ya rasu da bashi a kansa to ita za a yi mu'amala tsakanin Mr. A da Mr. C Mr. B ya fita daga cikin magana gaba ɗaya ina fatan mun fahimta a'a to bari mu gama karatu sai kai tambaya <laughs> Karatu ne maka wahalan fahimta ai bayyananne ne ko kwarai Mr. B ya fita daga cikin magana tunda ya yi halanka zuwa wajen wani kuma shari'a ta yi umarni da in dai wancan ya yarda eh akwai bashin naka a kansa to shi kenan sai ka koma wajen wancan ka karɓa, shi kuma ya fita daga cikin sulhu maslaha don shari'a kullum dama tana nema wa mutane maslaha ne tsakaninsu sai ya ce a ah, bidainin ne samitu malika ne kula al'amru inda na fi rajuli yuhilu rajula ala rajuli bi daini wato mutumin da yake ihalan wani zuwa ga wani da dainin da bashin da ke kansa ya ce ka je wajen wane da nima nake bi bashi ka karbi wannan kuɗin saboda nima ina bin sa bashi kuma kamar yadda na ce abin ake nema kawai da almutalu ilaihi yayi shine ya yadda akwai bashin ba ba ba haƙƙinsa bane ya yadda eh wane zai biya ni wane zan biya yanzu in dai ya yadda Mr. B na bin sa bashi to shikenan Mr. B shi ke da ƙauli na ya ce to ga yadda za a biya bashin don haka in ya ce a biya Mr. A ta zauna. Annahu in aflasan lazi uhila alaihi idan Mr. C ya yi iflasi sai ya talauci ya zama ba ya da kuɗi bayan an lokacin da aka yi ihala zuwa gare shi yana da hali maliyin daga baya kuma sai ya talauci. to au mata ko ya rasu falam ya da wafa'an bai kuma bar dukiyan da za a cire a biya bashi kan a raba gado ba ma na biyan bashin falaisa lil muhtali ala allazi uhi ahalahu shay'un shikenan shi al muhal Mr A baya bin Mr B yanzu komai falaisa lil muhtali ala allazi ahalahu shay'un shi Mr A yanzu shine muhtal allazi uhila ila al muhtali alaihi shikenan baya bin Mr B alal ladhi ahalahu shay'un wa annahu la ala sahibihi al-awwal kuma ba zai dawo zuwa ga wanda yake bi bashi na farko ya ce ya biya shi kuɗinsa sa tunda shi wancan ya rasu ba ba wannan shikenan tunda ya rasu da haƙoƙin da bashi yake tarattabuwa yake bibiya to shikenan zai zama in haƙƙin shi ma ya saraya ya saraya in ya yi iflasi shikenan da kuɗin sa aka iflasi qala malikun wa hadha al-amru alladhi la ikhtilafa fihi indana imam malik ya ce wannan shine lamarin da babu saɓani a cikinsa a wajenmu ba saɓani watan haka dukkan malamai suka tafi zuwa gare shi kaga wannan ihala kenan ihala kenan kana bin wani bashi shi kuma yana bin wani sai ya ɗauki wannan bashin naka ya ce wani wancan na ukun da yake bi shi ya biya ka kaga wannan mu'amala ce ta bashi to ga kuma hamala din qala malikun fa rajulu yatahammalu lahu ar-rajulu dainin, lahu ala rajulin akhar thumma yahliku al-mutahammalu mutahammilu aw yuflisu fa inna alladhi tuhammila lahu yarji'u ala ghanimihi al-awwal imam malik yace amma idan ya zama mutum yana bin wani bashi sai wani ya zo ya ce shi ba bin shi bashi ake yi ba karamci zai yi a nan kyautatawa zai yi sai zai ce na ɗauke bashin ni zan biya ka kyale shi na ɗauki a kaina kamar garanto ne ko na ɗauke ni zan biya ba wannan fa bai bin shi bashi mu lura da bambancin su ƙarara ko to summa yahlikul mutahammilu aw yuflisu sai wanda ya ɗauken nan sai ya rasu ko ya yi iflasi ko ya rasa dukiyansa fa innal ladhi tuhammila lahu yarji'u ala gharimihi al-awwal to wanda aka ɗauke wa bashin wanda mai bashin nan na farko wato Mr A na bin Mr B bashin sai Mr C ya zo ba wani alaƙa ta bashi tsakaninsa da Mr B amma a babin kyautatawa sai ya ce ya ɗauke wannan bashin na Mr. A shi zai biya sai kaddara ta sa lokacin kuma yana da hali zai iya biya sai kaddara ta sa ya sami karayan arziki ko kuma ya rasu to yanzu Mr. A zai dawo wajen Mr. B a wannan halin sai ya dawo wajen shi sai ya ce to shi shikenan wani da ya dauke maka bashi yanzu ya rasu bai biya ba ko ko a'a yanzu talauci ya karayan arziki ya same shi bai biya ba dan haka zaka biya ni kuɗi na dole a ah, fa innal ladhi tuhammila lahu yarji'u ala gharimi al-awwal to wanda a ah, ya dauka ya dauki bashin zai dawo wajen mai bin shi bashi na farko zai dawo wajensa domin ya biya shi haƙƙinsa ina fatan mun fahimta za mu haƙura haka nan insha Allah za mu bar alqada'u fi man ta sauban wa bi aibul insha Allah zuwa satin zuwa saboda yana da ɗan yawa Allah ya raya mai nuna mana akram kallah tambayan ka assalamu alaikum akram kallah eh, daman tambayan da nake yi shine tambayan da nake yi shine wancan na farko da kake magana shi wanda ya tsaya garanto din shine Mr. C ko kuma wanda ake bin bashi Mr. A na bin Mr. B bashi Mr. B na bin Mr. C bashi ba matsalan garanto bane a nan Mr. B shi ma yana bin Mr. C bashi sai Mr. B ya ce wa Mr. A ka tafi wajen Mr. C ka karbi kuɗinka saboda ni ma ina bin shi bashi irin kuɗin da kake bi na bashi idan idan Mr. C ya rasu fa a'a idan Mr. C ya rasu ba za a biya Mr. B ba in dai Mr. A ya riga ya yadda zai tafi wajen Mr. C ya karbi kuɗi saboda bashi ake bin Mr. C shi ma a nan a halar farko. Ta yanzu bashin ne gaba ɗaya ta tashi daga kan Mr. B ta koma kan Mr. C. Saboda yana da kuɗi a hannun shi. Na? Saboda yana da kuɗi a hannun shi. Na. Muƙaddara ni da kai da malam. Allah ya kyauta kana bi na bashi <laughs> miliyan ɗaya. Eh. Ni kuma ina bin malam miliyan biyu. Sai ka zo waje na karɓa sai na ce maka wallahi kuɗin nan ko bai samu ba. amma ina bin malam miliyan biyu don haka ka je wajensa cikin miliyan biyu na ya baka ɗaya in lokacin biya ya yi ya biya ka da miliyan ɗaya cikin biyu na ina fatan ka fahimta a nan ba ka da hakin ka ce ni ba zan je wajensa ba shine hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan an tura ka zuwa ga wani wanda ba cikin talauci yake ba ba cikin iflasi yake ba to ka yadda ka tafi dan a sami maslaha Saboda da kai kuɗi kake bi shi kuma ya ce ga inda kuɗin ka yake karɓa kuma ya tabbata yana bin wannan na kuɗin shi ma to sai ka je wajensa to kana tafiya wajensa shi ni na fita daga wannan alakar ta bashi ya biya ka bai biya ka ba ba ka da haƙƙin dawowa gare ni kuma saboda ya tabbata ina da wannan miliyan ɗayan da kake bi na a wajensa to tun da ya tabbata ni ma ina bin sa miliyan ɗaya to yanzu shi ke nan bashi tsakanin ka da shi idan ya rasu ruwa ta sha ta sha to a ah, to dan me ba za ta sha ba alhali in yana raye zai baka kai shi ka'idan shari'a ita ce algunmu bil ka fahimta algunmu bil wannan ka'ida ce muhimmiya a cikin mu'amala idan har in zai biya kai zai biya to in za a rasa kai za ka rasa ko baka fahimce ni ba na ni. ai au haka duk mu'amala take gina ta ta, kasuwanci algurmu bil gurb duk in ka ga mutum ya ci riba to inda asara ta haushi zai asara ka gane in dai ka ga riba to inda asara ce ta biyo wannan wanda ya ci riban kuma shi zai asara amma idan da zai zama ni in riba ce zan samu amma in asara ce ba ruwa na to ba mu'amalar musulunci ba ce ga kuɗi na baka ka juya in an sami riba mun samu amma in an asara ka san yadda za ka yi ba musulunci anan in dai ka yadda riba naku ne to asara ma naku ne ka fahimta to tun da kai yadda aka halanka zuwa gare shi shi zai biya ka kuɗi ka yadda da ya kawo kuɗi ya baka za ka karɓa to haka inda ya hana ka kai kai asara ai bayyananne ne shine ainihin adalci sabanin haka ba adalci na'am akram ka gode akram ana misala shukran mustafa idan komai da komai ya bayyana ya tabbata na haƙura sai Mista B Allah dan mar dan kudi sai na dawo zan iya dawa ina ai ba maganar dawowa ai bashin ka fa ya riga ya tafi wajen Mr. C shi Mr. B ya fita daga wannan mu'amalar kuma kenan na'am akramu kallah akramu ko fa ko kuke koya mana wannan ka'idojin lauyoyi kuma su waɗannan abubuwan wajen su ake koya ni eh, tambaya ta ma wannan hadisin da aka fara kimfidan karatu na inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan za a yaki mutum akan dukiyansa kada ya bayar na'am na'am hadisi sahih muslim na'am kuma mu daliban masu neman ilimi na za mu gane hadisin wani babi ne don mu je mu dan ƙara nazari sosai mu don wannan hadisin ya ratsa ni sosai wallahi yana cikin sahih muslim amma ba zan iya cewa ga babin ba kai tsaye na'am na'am amma yana cikin ai ba abu mai wahala bane Ara aita in arada rajulu akhda mali qala la tu'tihi ba ba ba za ka yi wahalan samun shi ba na'am na'am maulana na'am ah, idan shi mustasi da da aka yi da aka yi halan Mr. A zuwa wurin shi ya rasu amma ya bar gado za a biya a cikin gado shi kenan ban ji ba shi eh, Mr. C din da aka yi halan Mr. A zuwa wurin shi. Na'am. Da ya rasu amma ya bar dukiyar da za a iya biya. Bayyananne ne dole a biya mana. Dole a biya cikin dukiyansa. Ai bashi ne. Bashi ne tabbatacce akan zimmarsa. Salamu alaikum aka makalla. Na'am. ana iya sa sharaɗi cikin ita wannan mu'amalan na shi Mr. C kaman an tura Mr. A wajen Mr. C. na'am sai ya ce na yadda zan je wurin shi amma sai ya sha asar din cewa zuwa kwanaki kaza shine hadisi na 140 a cikin sahih muslim na'am ma'ana ya sa sharadi ya ce zuwa kwanaki kaza idan bai biya ni ba zan dawo wurinka babu ana iya sa sharadi babu na'am babu na'am akram. assalamu alaikum akramakallah um, kamar misali Mr. da ya alkawarin zai biya wa shi ba bashin ake bin shi ba. Mutahammil. Yawwa. Alhamil. Amma sai ya samu kariyar arziki. Sai Mr. B ya dawo gurin Mr. A. Sai Mr. A ya dawo wajen Mr. B. Mr. A ya dawo wajen Mr. B. Hakan. To yanzu kamar shi da ya samu kariyar arziki ba shi da komai akan yi alkawari ya karya. Saboda ya samu Ai ba maganan karya alkawari. Ai yana da niyyar ya biya. Yana da niyyar ya biya sai Allah bai bashi iko ba saboda kariyar arziki. Ba maganan saba alkawari. shi mu'amalar wannan mukarama ce ba mu'amala ce da ta ginu duk da ba shi ma duka mukarama ne amma suna da bambanci so ba abu ne da za a tilasta shi ba in baya da shi sai in yana da shi yaƙi. Eh, eh, ya zama kenan wajibi idan Mr. A ya ce ka je wajen Mr. C ya yadda zai je wajen Mr. C. Shi Mr. C din dole ya kama dole ya yadda ko kuma zai iya Dole ya yadda ai shi ba shi ne a kansa shi ba shi ba ya da haƙƙi ya zaɓan wa Mr. B ya wa zai ba kuɗi. Okay. in ka lura ai inda ma cewa na kyautar wa wane kuɗin da nake bin ka shikenan wanan zai biya wanan zai ba ko ba haka ba so ba da zaɓi ya ce a ni kai zan biya bashi saboda kai ka bani a'a na na akramaka malam ne ke kwanci assalamu alaikum tambaya na akan karin bayani ne akan abin da malam ya tambaya to idan shi wanda ya yi alƙawarin zai ɗauke mabboni wani bashin sai ya rasu amma yana da arziki ya rasuwa ya amma ba wai karyar arziki ba ba za a ɗauka cikin dukiyansa ba ba za a ɗauka cikin dukiyansa ba sai dai in yayi wasiya wannan kuma wani abu daban ne na'am idan Mr. A ya ce Mr. B ya karba kuɗin a wurin Mr. C ya zama dole shi Mr. C ya yadda cewa zai karba a wurin kwarai za a karba a hannunsa to amma idan aka fahimci cewa Mr. C baya biyan bashi shi yasa aka tura mutum wurin sa ba <laughs> da ai shari'a za ta karɓar masa da ƙarfi shari'a za ta karɓar masa da ƙarfi kuɗinsa ko ba haka ba in dai yana da shi baya biya ne ƙin biya yake yi na'am assalamu alaikum alaikum salam uh, i don't know whether if i can use uh, english because i don't Please. understand hausa if i'm reading quran the, the, what i want to ask is after uh, the preaching if I'm reading Quran, sometimes I just say some things that we send Quran. You we, what? That we send Quran. That we are the one to guide it. So that we, I don't understand. And you say when you are reading Quran, they will uh, say, "Inna nahnu nazzalna inna kaza." That we send Quran. I understand. I understand. And, uh, another thing. Excuse me, excuse sir. me, my brother. Sorry, sir. You don't even understand Arabic. Yes, sir. That is why you are asking in English, right? Yes, sir. You are not supposed to ask this question because you need to learn Arabic first to understand what we stands for in Arabic. You understand? Yes, Before you can argue on things like this. So you need to go and learn Arabic grammar first. Then you understand we and I, what they stand for in Arabic. The second question. Uh, the second question is that if I'm reading some, if I'm reading Quran, sometimes I see something like I, I leave la me, I uh, read something like her. I see something. I know. I, I don't. Uh, I don't understand. You, you understand the meaning of other sentences in the Quran other than this? Yes. You don't because you don't understand Arabic. After Alif Lamim, for instance, Alif Lamim, Dalik al Kitab. Do you understand what Dalik al Kitab means? No. So why must you understand Alif Lamim? Start by understanding ذلك الكتاب, then later you, you, you, you advance to understanding Alif Mim. Thank you. You get me? Yes, sir. I think you, you, you need to understand Arabic to appreciate uh, the meanings of Quran. Otherwise, you better shun this argument. Thank you, sir. Jazakallah khairan. Uh, Assalamu alaikum. alaikum salam ah, malam dangane da shi mustasi idan Allah mai rasuwa sai aka zo karban wannan bashin ko duki aka zo karban wannan dukiyan aka bi aka zo wajen yan gado masu magada hmm. sai suka ce ina dalili sai ya ba da dalili na cewa an ihalan ah, sa zuwa ga shi gidan nasu sai suka ce ba su gamsu donin shaidan ba shi na farko shi ma wato ta ita mu'amalar shari'a duka kamar yadda ka sani tana da ka'ida za a eh. rubuta idza ta dalintun ni ila ajalin musamman faktubuhu sai eh. akwai kitaba tsakanin Mr B da Mr C kenan a ka'ida eh. idan ba kitaba akwai shaidu in suka ce shaidu gamsu shi ba an je kudu kudu wata shekara duk wannan shaidan na banza ne ya za a yi a haka ai ba zai yiwu ba ai ba zai yi ba shari'a tana da ka'idojinta kamar yadda ka sani shari'a ba za ce shaidu na banza ta korin shaidu to shari'a ta yi zalunci kenan a bi ma'ana ba kawai shaidan akan yinda akan yinda har kotu za ta gamsu da shi ba yinda ka tsara abubuwan a farko ba yanda kotu za ta gamsu shi ba ne ba ai kaga nan su mudda'i ne hmm. sai waɗannan su tsuwa sa su tsuwa cewa babu bashin ko hmm. ko ba haka ba eh. Eh. sai su tsuwa akan babu bashin su ƴaƴan su magada din eh. ko ba haka ba idan suka yi rantsuwa akan babu bashin shikenan sun tafi da haƙƙin mutane ba zai yi kuma cikin ba ba zai yi. ya kuma sai ba a'a abadan ai shikenan alakansa da wancan ta yanke daga lokacin da ya yadda aka hmm. ihalansa zuwa wajen wani alakansa na bashi tsakaninsa da wanda ya fara yake bi bashi na farko ta ƙare hmm. ba zai ce na je na yi na yi duk hanyar da zan bi na kasa karɓo kuɗi da haka na dawo wajen ka kai yanzu a hannunka zan karɓa babu babu ita shari'a tana kula wa kowa da maslahan shi shi ma Mr B ai shi ma yana da haƙƙi a cikin wannan kuɗin ko ba gane ba mm. shi ma yanzu kuɗin shi aka ci in aka mai da shi to shi ba shi ba mutum bane shi ma ba ya cancanci a kiyaye mashi nashi haƙƙin ba haka ne haka ne haka ne shine na'am ah, assalamu alaikum maulana akan wannan hadisin da inna mal gurmi bil gurmi akwai wata mu'amala da ake gudanarwa yana dan yin abin nan nace kan wani hadisi wannan inna mal gurmi bil gurmi na'am ah, akan mu'amala akwai mu'amalan da ake gudanarwa abin yana ban ban gane kan abin ba na kaman a harkan kasuwanci kaman masu sai da nama haka mai gida ne zai je yanko sa guda ɗaya sai ya zo yaransa guda uku aka sai ya auna musu akan misalin dubu biyar da ɗari biyar biyar su kuma sai su ɗora naira ɗari biyar suna sayarwa naira dubu shida shida haka idan yamma ta yi in ya zo ba ruwansa ko sun sayar ko ba sayar ba ko shi bai sa sara ba ko ya za su yi dai ko bashi za su su bashi kuɗin shi su sai da za su yi da naman gobe kuma matsalan shari'a shine bai halatta ka sai da abun bashi ba abu kai bashi wato baka biya sai dai idan mu'amala ce okay na karɓa na saya wata abin da baka mallaka ba mm. amma in ka karɓa ka siya a matsayin ya baka a matsayin ka karɓa rance ka saya eh. ya sayar maka to shikenan ka bashi deposit na kuɗi baka bashi deposit na kuɗi ba yanzu wannan sunan shi dai kai mm. ka saya a hannunsa ina fatan ka fahimta ya zama naka da kowane hali to shikenan zaka sa riban da kake so ka sayar eh, wannan mu'amala ce sunanta kasiyar ka saya daga wajen wani ina fatan ka fahimta na fahimta to shikenan zaka je kai ma ka siyar yadda kake mu'amala yadda ta kasance idan aka wa idan yamma ta yi to shi bai san ko an siyar ko ba a siyar ba shi ba ruwan kawai da su nemi kuɗi su bashi. To an saboda sun saya ne a hannunsa. Na'am. Ko ba haka ba? Mhm. Sun saya ne su ɗazo a hannunsa. Na'am. Sha Allah ya saka na. Na'am kallon. Assalamu alaikum akallahu to kamar sayan bashi fa da ake. Mr. A yana bin Mr. C bashi. Bai halatta ba saboda ƙarin fa'ida, kullu ƙardin jarra naf'an fahuwa haramun, saboda ƙarin fa'ida a ciki. Amma idan equal kuɗi ya bayar ya karɓi. To, ai kaga ihala ne wannan kawai. Ko ba haka ba? Amma idan ka ce saya aka yi kaga ya nuna ka ƙara wani abu. Ko? Da kaga haramun ne, kullu ƙardin jarra naf'an fahuwa riban. Na'am. malam cikin. Assalamu alaikum Maulana. A ah, mutum ne ya ba wa wani rancen kuɗi ya juya masa su juya tare, amma akwai sharaɗi cewa in an samu riba za a raba, amma kuɗin nan kuma ya yi ƙoƙari ya tanadi wannan kuɗin, ko da misali mai shi ya nemi wannan kuɗin za a dawo masa da shi. To sai ya je garin juyawa sai kuɗin ya shiga matsala. to yanzu shi mai kuɗin zai yafe masa kuɗin da aka samu matsala ne ko kuma lalle sai ya in za a raba riba to za a raba asara ai kiraba kenan kake magana na'am wannan shine kiraba abinda kuke mudaraba ko da shi mai juyawan ya yarda kan cewa bashi ne Eh. ba kuskure ne dan me zai yarda bashi ne kuma ya ce zai bada wani abu shi bashi ba a ƙara wani abu a kansa in dai sunansa bashi to kawai bashi ne ka dawo da ainihin abin da karanta na'am in kuma juyawa ne in an yi asara yawa juyawa kuma kiraba ne na'am shi kuma yana da hukunce hukuncensa daban shi wannan sunansa mu'amala wannan da wayansa da dabaransa da lokacinsa wannan da dukiyansa saboda haka akwai sharing formula da za a gino a kansa na'am Allah ya Assalamu alaikum Wa alaikum salam. Yanzu idan Mr. C yanda aka yi halan wannan bashin akan Mr. C shi ma zai iya ihalan shi zuwa Mr. D zai iya idan ya yadda matsala ce kawai ta yadda shi ma ya rasa yadda zai ba da kuɗin shi ma yana bin wani bashi ma sai ihalan su zuwa wajen wani in shi ma yana da kuɗi a kansa shikenan ina so na'am bismillah Thank you. amma fa ba lalle ne fa biya ka ba kai kai bai biya ka ba shi kuma Mr. B ka ce masa je gunsa ya karba kuma ka kana tunanin ba zai baka kuɗin nan ba to bai kyauta ba to ai ba maliyin bane kenan ya zama ba maliyin ba amma irin wannan duka abin da yake shiga tsakanin su shine shari'a shari'a kar ka manta akwai kuma shari'a idan bai biya ba shari'a za ta iya kwata shari'a za ta iya ma'ana katange ma dukiyansa gaba ɗaya ma in bashin ya wuce dukiyansa na amma da yake shari'an mu yanzu rayuwar da muke kamar yadda ka sani mutane ma shari'an ma santa suke yi ko saboda sun san kawai in za su cuci mutum Allah mun cuba a in dai dan shari'a ne sun san yadda za su yi ta janta ko kila ma wasu alƙalan ma za a iya sayan su ko makamancin wannan saboda haka ba a tsoro Allah ya gyara mana wato abin da na tuna jiya wani yake bani labarin wani mutum wani a Kaduna wai sun yi mu'amala ya bi shi bashi sai mai gidan ya ce a kira mutumin da yake bi bashi a tambaye shi ko dai a bari sai a lahira ne sai ce eh a bari sai a lahira ya fi son haka ya faɗi haka juma'a lahadi ya mutu Allah ya kyauta na'am akramu kallon da Allah ina dan da akwai abin da yake dan confusing na a cikin kasuwanci wurin siyar da kaya wannan ba ina maganan bashi bane wurin siyar da kaya akwai yanda za a yi riba ya shiga ciki eh akwai su wata amma kai tambaya mai kyau a baka ga ribal fadli ai sayarwa ne ko shi ma riba ne na gane ka ka bar ni dai ka bar ni in gama ribal fadli ai ba bashi bane kuma riba ne ka sai abu da ƙari kai ka bada shinkafa yar gida buhu biyu a baka ta gwamnati buhu ɗaya ai ga siyayya ne riba ne haramun haka kuma a sarf cikin kuɗi da kuɗi shi ma riba na shiga to haka a kasuwanci duk kasuwancin da yake haram to malamai kan kira shi riba amma ba dan wai yana cikin al-asnafur ribawiyyal ma'luma ba to haka duk mu'amalat na kasuwanci haramtattu da ana kiransu riba amma kira ne wato kama a ce tajawuzan wato ana faɗaɗa ma'anar riba har ya ƙunshi duka waɗannan nau'o'in kasuwancin wanda shari'a ta hana ka fahimta kamar mutum ya sai da abin da bai mallaka ba kamar mutum irin wannan kamar bai'ul ina kaman haka dai nau'o'in kasuwanci ala khilafin fihi wanda shari'a ba ta yadda da su ba to dukansu akan kira su riba ka gane ko kuma a sai na'am akan shago ya ga wani kaya yana so ya siya shi bai da kuɗi sai ya faɗa wa wani ya zo ya sayi wannan kayan shi wanda ya zo ya siya na biyun shine zai yanka masa farashin abin da zai biya ba ai duka bankunan musulunci abin da suke yi kenan na'am maulana bai'ul amir bi shara'i na'am maulana ko ba haka ba Shi ne bai'ul amir bi shira ne bankin musulunci suke yi akwai akwai takaddama cikin mas'alar sosai amma dai bankunan musulunci haka suke yi kaga mota kana so ba ka da kuɗin mota sai ka je wajen banki ka ce ina son motar nan ku saya ku sa min riba ko ba haka ba sai su saya su sayar maka su kuma da irin riban da suke so su sa shi ne baul amir bishira yana da maganganu a ƙarƙashinsa da yawa yana da maganganu a ƙarƙashinsa malamai sun tattake waje kwarai a kansa saboda wanda ya siya na biyun nan ba niyyansa siya ba ne ba niyyansa tamalluk ba ne ba niyyansa mallakan wannan abin ba ne don kai ya saya sai da haka ma kila da lokacin yana yana zuwa zai siya zaka ce ka fasa zai fasa siya sai da haka sai suke ganin cewa akwai iskali akwai rashin halacci a tande da maganganu akai amma dai shine mafi yawan malamai sun tafi akan halaccin sa na maulana sannan tambaya na bi maulana a wanda suke samun kansu a kaman a turai haka ko kasashe da ba na musulmi ba ana ɗaukan su aiki a waɗansu kamfani ko manyan shago haka sai ya zama cikin shagon ana sai da waɗansu abubuwa da haramtattu ne addini kamar giya da dai sauransu to ya aiki a irin waɗannan wuraren yake abin da ya dace sai shi kar ya sai da giyan ya sai da sauran abubuwan ban da giyan in zai iya a ah. idan ya zama ba inda zai sami aiki ba zai iya rayuwa ba sai anan ba inda zai sami aiki sai nan to ya koma babin lalura amma tun da ba ya je wajen sai da giya ne musamman ya sana'an giya ba supermarket ne suna sai da abubuwa daban-daban daga ciki akwai giya to ka san abubuwa suna ɗaukan hukuncin galibi abin da yake aglabi ne a cikin su abin da yake da galaba to da ba dangiyan aka yi wajen ba to wasu suna ganin za a yi mashi ruksa a wannan yanayin akwai ruksa amma da shi sai iya kokari ya nisanci giyan cikin abubuwan da zai yadda ya sayar duk yanda zai yi ihtiyali ya nisanci sai da giyan amma in wajen giya ne kaulan wahidan bai halatta ba amma ka ce waje ne ana sai da abubuwa da yawa daga ciki akwai giya din Allah ya kare mu

wato abin da ya sa ne shiru saboda irin wannan tambayoyin akan je a tambayi mutanen da suna comfort zone ɗinsu suna zaune a ƙasashen musulunci garuruwan musulmai ba su da irin wannan laluran sai su saurin ba da amsa irin wannan tambayoyin bai kamata mutum ya amsa su ba sai in yana rayuwa a irin wannan wurin ko ya sanya ake rayuwa a irin wannan wajen amma saurin amsa wannan tambayan amsan da tana da alaka da masir ɗin mutane da dama ila dubbai ko miliyoyi to ana kuskure kwarai da gaske saurin ba da fatawa ga wanda shi bai da irin wannan laluran a inda yake to shine dalilin da yasa ne shiru wato kafin amsawa saboda yana da haɗari saurin yanke magana ka ce ya bar aiki a wajen kila ka yanke abincinsa ka yanke rayuwar ƴaƴansa ka yanke abu da yawa a rayuwar mutum da da wata kalma guda ɗaya wacce ƙila da abin da ya fi dacewa a faɗi ba ita ba Allah ya taimake mu ni ma ina da nawa maganganun guda biyu ne Allah gafarta malam to bismillah assalamu alaikum wa alaikum assalam wato malam ni tambayan da nike yi wato kama mutum yana da yan uwa wanda ba musulmai ba ya zama cewar ka doki dukiyanka ka ba su ajiya saboda lelura na takura daga ba ka je ka tambaye su sai suka nuna cewar ba za su baka dukiyan ba sai ka ba ni musulunci kuma dukiyan ba wai cikin gado iyaye ba ne ba haƙƙin ka ne wanda na wahala na samu dukiyan to daga ba kuma su suka nuna cewar ko in bai addinin musulunci ko kuma za su kore ni baya haka sai na gan cewar akwai wasu da suna gan kama akwai amana sakanna da su uba da uwa da na doki dukiyan sai na ba su dukiyan kuma ana kaskanta kamar fi da miliyon dari shida da kuma motoci na da gidaje na da na sai suka rike man yau suka ce ba za su bada ba sai na bai addinin musulunci da kuma masallacin da rike ginawa to ya yake awaye gari sai wasu suna can tun da yawana ne ai zai iya kalle su wasu yan wani musulmi ke ta haka cewa ai yan wanka ne ba da yawa daya ni kuma na ce ba zan yi haka ba zai tambaya ga malamai gani haka din da zai ya baro su da dukiya na in koma ni ma ga yan wani musulmi a taimaka man koko akwai ta hanyar da za a bi wanda shari'a ta ce a ba na. Ta nan bayyanannen magana ne, duk da dukiyanka ne kana da hujja a kan shi na karɓa, ka karɓa shi ke ka ba shi. Da kuma game da dukiya iyaye, amma sai cewar ni ba a cikinsu nike ba, ina da gado a cikin dukiya mahaifina. To, wannan na biyun shi ne tambaya, amma wancan na farko gaskiya ba tambaya ba ne. a ba ka da gado ka bashi shikenan ba ka da gado a dukiyar mahaifinka idan kai kuka saba addini amma hancin na farkon kai ma ka san yadda za ka yi alkali za je ka ɗauka ko lauya za ka je ka ɗauka ka bi haƙƙinka a shari'ance so nan abu ne idan ba haka ba kuma ya zama maka dole sai ka bayyana masu ko da ka karɓi addinin nasu a zahiri dan ka karɓi dukiyanka alhali kana musuluncinka wallahu alam No, Bismillah. But the problem is you don't understand Hausa. How do you <laughs> understand what we are saying that made you to ask questions? Excuse me, Kabari Allah. Maybe can, you can ask privately since you don't understand Hausa. If you understand Hausa, then you can ask from the, the, the Dars. You understand? You don't have to confuse people with this, you know, I'm sorry to say, uh, questions that are questionable in their, you know, the way you ask the questions in, itself is also questionable. Like you call, you are here to confuse the gathering. You understand? So if you have questions, please ask me privately. You understand? Ah, uh, ina da ni ma maudu'i da nake so in ɗan magana guda biyu a kai ɗaya wani ɗan ya mun tambaya a kan wato mun yi magana a baya kan ‘yan uwa guda biyu ɗaya mai hali ɗayan yana cikin rashi ko? yana cutar da ɗaya yana cutar da ɗan uwa ko muka ce to sai maganin cewa to ai ya kamata idan za a bada amsa kuma shi wanda yake gaba ne aka ce ko cutarwa ne na kai ne kai tambayan ma menene abin aka ce To, to ni a takaice ce wai to me yasa ban magana akan shi wanda yake mai laifin ba sai na mai da hankali akan amsa akan wancan ya dauka abin a matsayin jaraba saboda ai bayyananne ne mai laifin cewa laifi ne sai dai kuma yana magana akan ai masu nasiha kan su bari su ji tsoron Allah irin waɗannan masu aikatawa to gaskiya ne yana da kyau wato ya wajaba a ci gaba da nasiha amma nan wato rashin lafiya ne a cikin zuciyar mai aikatawa rashin lafiya ne a cikin zuciyarsa wanda wanda ɗaya daga cikin nau'o'in cututtuka kamar ka ce ne ai mai zina wa'azi ya daina zina ko mai sata wa'azi ya daina sata bayyananne ne wannan yana da ciwo na hassada ko na kyashi a cikin ni'iman da Allah subhanahu wataala yi wa wani kuma wajibi ne ya yi kokari ya nisanci wannan cutan Allah ubangiji ya gyara mana abu na biyu na yi magana satin da ya wuce akan matsalan albashi ni ban san na manta ma wai ya dace da wani workers day makamantan waɗannan abubuwan har 'yan jarida da yawa suna ta son wai in magana a kai da sauransu wanda ba wani dalili ni kawai magana ya zo min a ne to amma bayan nan sai na fahimci munin abin ma ya lillinka ni abin da nake zato ko na sani cewa akwai waɗanda ma jihohin da ma suna biyan albashin ma ƙasa da haka ma ƙwarai da gaske akwai ma'aikatan da ƙasa da haka ƙwarai da gaske ba haka ba ma akwai wanda a percentage ake biyan su ba haka ba ma akwai da ake ɗaukan aiki masu shekaru ba ma ba, ba su cikin ma payroll gaba ɗaya ba ma a biyan su yana aiki yana zuwa kullum amma ba albashin ma to kaga waɗannan fitintinu gaskiya sun yi girma gaskiya sun yi girma a irin waɗannan ɗin ne muke magana da cewan ba mu gane abin da ake aikatawa idan har gwamnati za ta ci gaba da rayuwa tana tana wato facaka da dukiya ana sayan motocin miliyan ɗaruruwa ana abubuwa ana fati ana amma kuma ma'aikaci yana cikin payroll za a shekara ba a biya shi albashi ba wani daga cikin irin waɗannan ji ya same ni cewa an ɗauke shi aiki a wata ma'aikata ta federal an ba shi aiki yana aiki yana zuwa kullum ana tilasta shi da zuwa amma fiye da shekara har yau ba shi da albashi to wai dole ne sai kun ɗauki ma'aikatan babu lokaci gaskiya ina ganin wannan wannan maganar tana da tsawo amma gaskiyan magana wato Za ka rasa me ka kira wannan abubuwan Za ka rasa me za kira a Najeriya yau mutum cikin kwanciyar hankali ya ɗauki ma'aikaci yana biyan sa dubu goma ko ƙasa da dubu goma watan ba laifi irin kamar casual ko irin wani aiki ne da mutum yake ƙari akan aikinsa ba shi ne ainihin aiki ko ɗan aiki ne awa ɗaya biyu zai zo ya yi wannan duk daban fa ba su muke magana ba muna maganan cikakken ma'aikaci ne wanda aka ɗauke shi a matsayin full time ma'aikaci aikin albashinsa kenan a riƙa biyansa naira dubu goma ko dubu goma sha biyar akwai matsala kwarai da gaske akwai matsala ya kamata waɗanda alhakin biyan al'umma albashi yake wuyan su tausaya wa al'umma ya kamata su tausaya wa al'umma ya kamata su gaggauta gyara wannan matsala. idan ana cikin talauci ne kuma sannan irin wannan fa abubuwa ne waɗanda idan aka gyara su tattalin arzikin ƙasan ma inti'ash yake yi Allah ubangiji ya bada ikon gyarawa amma lallai lallai akwai damuwa matuƙa da gaske cikin wannan abin kuma abu ne da al'umma ya kamata na'am akramakallah yara aiki a ɗauke shi a matsayin full ma'aikaci amma shi wanda aka ɗauka ɗin da wanda ya dalilin aka ɗauka ɗin ya san suna da percentage ya san an ɗauke shi a community ɗinsa an san yana aiki a waje kaza amma on his own ya san albashin shi shi da wanda ya ɗauko shi aiki ne kuma akwai su wannan kuma ba ma yau ba ni a local government na tuna ya taɓa faruwa a lokacin a Zaria aka zo za a irin verification ɗin nan wani wani ya fito da takaddun aiki ma'aikaci ne ya fito da takaddun aiki sun kai kamar a ce arba'in ko hamsin ya fara raba ma mutane a wannan lokacin sai ga sunayen yan uwansa da makusantansa da sauransu duka suna da aiki takaddun na hannunsa shi yana karban albashinsu kai wato abubuwan sai ga kaman shi yasa ma inda ba wuta ma sai kai mamakin wato wannan dole dole ai in Allah bai azabtar da shi ba ma sai kai sai kai tambayi adalci ma ta Allah subhanahu wataala Allah mun tuba zaluncin ya kai muntaha ya kai muntaha ba ba wannan ba yanzu kuma aiki a ƙasan nan ya kai ma kuma hakika ne kila wasu kuma suna yi sai su daina yes hakika ne yanzu aikin gwamnati a ƙasan nan kusan fiye da casa'in bisa ɗari in kaga mutum ya sami aiki sa yayi kusan fiye da casa'in bisa ɗari in ka ga mutum ya sami aiki ko ya saya ne ko an saya masa kai Allah ya gyara mana Allah ya gyara mana sannan kuma mu rika tambayan wai dalilin fitintunun da muke ciki ga dalili a bayyana bai na dai ka ka karɓi aikin mutane arba'in ka danne wani shugaban ma'aikata zan faɗa ko ma me zai faru zan faɗi wani shugaban ma'aikata ya zo ya same ni da asuba karfe shida a ruɗe ya ce min akaramakalla yaro ne ya zo min jiya daga accountant general office ya ce min akwai wani abu da ake yi tare da shugaban da yake kafin in zo wannan magana da nake ya kai kusan shekara goma shekara takwas kenan to be precise ya ce min da wani abu da ake yi da shugaban da yake kafin in zo in na yadda a ci gaba da yi da ni za a rika bani duk wata naira miliyan ɗari uku da hamsin rabona ne ni miliyan ɗari uku da hamsin shi ne na zo maka ban san me za ka ban shawara ya zan yi bayan mun yi shawarwari a ƙarshe sai ya je ya sami dai wasu manya sai suka ce to ya dai yi abin da ya ga ya dace a taƙaice da wannan abin ya ce shi bai yadda a ci gaba da yi ba aka ɗauki ma'aikata dubu hudu da ɗari tara dubu hudu da ɗari tara a ma'aikatansa da wannan kuɗin da yake yadda a ci gaba da wannan abin dubu hudu da ɗari tara ma'aikata yanda ake yi a ma'aikatansa ba zan faɗi ma'aikatan ba shi ƙarama ce ma ma'aikatansa cikin ire-iren waɗannan ma'aikatu haka ake yi a duk ma'aikatu wannan ghost workers ɗin ai ba wai maganan gaskiya ne shi ne ya zo ya same ni yake faɗa min so ba maganan ka ce gaskiya ne ko ƙarya ne ina fatan an fahimta shi ya zo yana neman shawara na